Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. yarje wa tarikul julus al-awwal bi sawan da ban awwal juban yanjali illan yufare bi da yahil Allah. Mm. Wani kuma ta yati ya tabu umfarala mm. wala su da fita a zuhin jala iz amduhu salata laysa mudila wa anta wa anta ma da baka tarike sunan amda ko fi sawa su duru gaba da an mm. wa in yufare ga fa laysa yarji'u tasufu law khalafa amrun yatabu mamumul imama summa yasjudu ba da salami kila qabla yujadu kanabla in kanu na suna ta yi mm. sahawan walam ya kira wasu kuma yi mm. sun ma iza sa da satan kara akada kamar arba'an da kawalin mm. wujida ya da wafi khamis satan al-nuzdila wa fihi ma sujuduhu qabla jana tarikul julusul awwali barin zaman farko na'am to bisawi mana bisawi in dai da raukan ne yarji'u to ai sai dawo kawai zauna duk mutumin da ya ba zaman farko ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna ya ta ya sai mata sai ya tashi to tun da nwa ne to yardu sai ya dawo mm. yanjali shi dawo wannan na bayyana na daban musabi au juban to ɗan kashi ba tarikul julusul awwali wanda ya ba zaman farko a cikin sallah kaga zaman farko shine kamar yayi raka'a biyu maimakon ya zauna sai kuskuren tashi to inda ka ce da rafkanuwa ne <laughs> ya to sai dawo to wace irin dawa zai yanjali shi dawo na na bayana na daban yawon musahabi ne kaga kenan in ya ga mikewa ba sai ya dawo kaga anan yake musahabi awo duban wasu malamai suka ce to ai dole ne ma ya dawo lura da bai yiwuwa ya kyalla wannan raka wani bata gama cika ba illa mai da Allah duka wannan fuska biyun nan da yadda dawo ke zama wajibi da yadda dawo ke zama musabi illa mai da Allah in bai rabu da ƙasa ba biya da yi da hannun shi wani kuma ta yi yau da guyawun shi wai wannan sura cewa idan mutum zai yi zaman raka'a ta biyu yi kuskuren ɗagawa da niyyar tashi bai riga ya rabu da ƙasa ba yana a hannun kafafuwan shi biyu ma'ana guyawun shi biyu wato da hannun shi biyu to a wannan hali wajibi ya dawo wasu yawa eh wajibi ya dawo ko kuma musahabi to sai ka ce bakwai na kadarawa na cikin wannan dawowa din ko kuma wannan mu fara gaɗin nan rabuwa da ƙasar nan yana da fuska bakwai fuska bakwai shi shine kaga zan mutum na durƙushe a goyawun shi biyu da hannun shi biyu daidai da ya ɗaga hannun dama da niyyar zai tashi ba bayan yana akan hannun shi biyu da kafafun shi ya ɗaga hannun dama da niyyar zai tashi to sai ya tuna ba tashi zai ba zama zai to sai ya koma ya zauna a nan ba gabli ba faru dan ya fara daga hannun dama ko kuma ya fara daga kafar hagu da niyya zai tashi kasan wani ta haka nan ke fara tashi shi kamar masu kiba da masu ta larura to ya daga wannan kafa ta guda niyya zai tashi sai gane ba tashin zai ba sai koma sai zauna ba an samu fuska biyu ba to ba kabulu ba ba ko kuma ya daga hannun hagu to da niyan zai tashi to sai gane ba tashi zai yi ba sai dawo sai zauna kaga fuska uku kenan ba gaba ba bari ko ya daga kafar damu da niyan zai tashi to sai gane ba tashi zai yi ba zama zai sai koma ya zauna ba gaba ba bari ko kuma daga hannuwan dama gaba ɗaya ya bugu ya wunshi kasa da niyan zai tashi a'a ya zo tashi nan to sai gane ba fa tashi zai yi ba zama zai to sai koma to sai zauna ba gaba ba bari kaga an samu fuska shida sai kuma inda ya bar hannuwan shi a ƙasa ya mm. ɗaga gwiwawun shi da niyyar zai tashi mm. sai gane ba tashin zai yi ba zama zai sai koma ya zauna mm. to ba kabul ba bani shine fihi sab'un falla wannan sabara bakwai kenan duk kaddara su za a yi saboda duk wannan fuska bakwai da muka ga muka ko wace da mai jarraba tashin shi da haka wannan zai tashi sai bar kafafuwan shi ƙasa sai ya fara ɗaga hannuwa wani ya fara ɗaga hannuwa ya bar kafafuwa wani ya fara da hannu ɗaya wani ya fara da kafa ɗaya kafa ko ta dama ko ta hagu hannun makon na na dama ko ragu to wannan daga ɗabi'ar jikin mutum ne amma ita yadda ma saba mu ta koyar da mu to gwiwa ake fara ɗagawa to wun biyu ake fara ɗagawa sannan sai a ɗaga kuma hannun wannan shi ne ake koya mana a cikin mazhabanmu to kaji wala su juda ba kabul ba ba'adi fi ta zazuhin jana a motsin da ya bayyana wai in mutum ya kamar zai tashi ya gane ba tashi zai ba in ya koma ya zauna to ba kabul ba ba'adi adi shine ta za su yi motsi da niyyar tashi ya gane ba tashi zai ba sai koma sai zauna to anan ba kabul ba ba adi babu ko bacin sallah domin ganganta wannan motsin laysa mudilan salata ai bai bata sallah ko da da gangan mutum ya kama zai tashi a cikin sallah ba ta bata sallah iyaka dai yayi makaroni hmm. ah, wa in in kuma ya zarce shi wancan da ka ce a yarju tarikul julusul awwali ba ka ce ba illam ya faru biya da mm. Allah ba mm. wa rukba ta yi fi sabqun falla ba to in ta mada in ya ci gaba da miƙewan fa ya zama kamar mai barin sunna mai karfi da gangan ba jiya ka ba mu fuska hudu ba duk mutumin da ya bar sunna a sallah da gangan mm. ka ga dai zance ya ɓaci <coughs> zancen farko <coughs> wasu malamai suka ce a bai ɓaci ba to in bai ɓaci ba akwai shi da fuska biyu zai yi sajada ko ya isgifari to ba ka ce to zuta radu ba mm. to hukuncin ya to ga shi abin da zaka kine idan mutum ya niyyar tashi ne ya gane ba tashi zai ba amma sai karfin halin ya tashi to wa malamin da dai ba da fatawa da sallar shi ta ɓaci karka musa mushi malamin da dai ce a'a bata ɓaci ba mm. zai yi sajada dai yau kabli shi ma fatawar shi daidai ce wanda kuma ce a'a ba sajada kabli zai yi ba komai ma ba zai yi ba shi ma sallar yawa yi. ko wanda kuma wani ce a sai ya yayi fari? to wannan duk an yi da shi a sujudu to sai da kablo kafin sallama an shi ya bidiro inda da rabkanwa mutum ya miƙe bai zama farko ba ka yi raka a biyu ba zama ya kama ka ba mm. dungun sai ka miƙe mm. baka an karba sai bayan da ka ga wato sai bayan da kai nisa karatu sannan ka tana kai wannan zama to ai kaga zaka ci gaba da sallar ko in ka gama ba ka rike sunoni uku ba ka bar zama ka bar karatun tahiya ka bar lafazin tahiyar to kaga ka bar sunna uku to kaga nan ai kaga kabla ta kama ko wato shine mafi sawi a sujudu qablu an wa in in ko ya riga ya rabu da kasa sannan ya tana falaisa to malam ba zai dawo ba ta sai ku kwaran gaske da bai dawo masala ta inganta ko da ya dawo da gangan shine ma'anar laukhalafa ba ka ce in ya miƙe ba ka da dawo to an an dawon to sai ce to je ka an an dawo to sallar dai ba ta ɓace ba <laughs> mm. ya taba wani mamumul imama to a wannan sura ta an miƙe kar a dawo sai kuma aka dawo to duk wanda aka yi mamu fa zai bi ba. idan liman ya ki dawowa daidai ne to ka ci gaba da bin shi in ya dawo ma ka biyo shi ku dawo in ka saba ta ka taba ci shi ta yi yi domin duk fatawa mai fuska biyu to ba ka saba ma liman a kowace ɗaya daga cikinsu yawwa haka yake in ya gidawa kuma ka Ki kabli zai yi wannan ya yi daidai kwata yawa eh to amma in ya gangancin dawowa to sallar shi ta yi sun maljir ba da salami yawwa wasannan yin sadara bayan sallama to ka gani mm-hmm. domin saboda ka ga wannan rigin da yake kila kabla yujadu waɗansu suka ce a a kabla za a yi to mm-hmm. ya wato shi kenan to ka ga misali in yi gangancin dawa mm-hmm. waɗansu sun da kabla waɗansu sun ran da da ba ne to duk wanda kai dai to ga sallar ta ai in an dawo ne ma ake magana ai in ba a dawo ba to kan kabla za a yi in ku aka dawo to shine ake da khilafa za a yi kabili waɗansu malamai suka ce a'a ba da za a yi me suka hango me suka hango wallahu ta'ala alam mu dai namu bi ne ka san idan kai dan arziki ne to ba ga bincika auren tsohon ka ya suka suka yi auren babu ranka kai dai ka gan ka tsangano to kowa kai mashi addu'a to ba ka binciken lahin su to ai dolan ka ne in ka ce za ka bincika to alama kai din ba mutumin kirki ba ne waɗannan malamai malaman fiƙihu annabi ya ba su lasinsi magana cikin addini to tunda ya ba su lasinsi magana cikin addini mu kuma wa muke bi annabi? to ga ga saboda haka duk karon da za su yi mu namu mu zaɓi wanda za mu ne amma ba ƙare ta guda ɗayan za mu ba da wani abu ne aka zo da shi malam iso ba fiƙihun ba nan take kaga sai mu ce to wannan ƙara misali su waɗannan mutane uku Allah ya ba su bakin magana tun da ya ba su bakin magana wani duk ya kareta su to annabiyan fai kareta ba ku tambayi yan mutane uku ba in kuka lura sadda aka tara alkur'ani wadda suna da kilafa a wata aya za ku ji sun ce aya ɗaya ko aya biyu ko to in wannan ya ce aya biyu wannan ya ce aya ɗaya sai ka ce aya ɗaya ne mai cewa aya biyu ƙarya yake yi to annabin ka ƙareta domin ya ba su izinin su yi magana ciki in kun lura haka gurin sunayen surori na alkur'ani to da tartibin surori ka gani tauƙifi ne annabin ke cewa yi. to in ga yadda ya ce ma shi ya ce mu in an samu dan wani sabani mu a tsakanin mu mai bin mu dole fa bi mu ba ya kareta ni ba ya gazgata ka sai dai duya gazgata mu duka to kuma in ya kareta ya kareta annabi domin ita kira'a da kira'a da aya wato da sura duk abu ɗaya ne babu ra'ayin kowa sai umarnin Allah ta bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to gurin ba da umarnin yadda duk mutanen suka fahimci umarnin in sun saba to baka kare ta daya kun ji zangon farko sai zango kuma na biyu su ne karnin hadisi malaman hadisi da wanda ya ce wannan hasanu wannan za'ifin wannan kaza to kai ma iyakaka nan don mutumin zamani yanzu bai ce ma hadisi za'ifi ko ingantacce to shi asuwa waɗancan ne ke da bakin magana a kai in su rubuta sun wuce to kai fa naka bi ka zaɓi duk wanda zaka bi ka bi amma baka kare ta ɗaya domin babu wanda aka ba ikon yin magana cikin hadisi in banda su sai kuma karnin nan na ainihin fikihu waɗanda su kuma an ba su damar su yi magana a kan fikihu to abinda suka fahimta a junansu su suna iya karo da junansu har su ce wa da ƙarya yake amma mun an gangaro ƙasar mutu babu magana karetawa dole mu bi su to kun ga su ne wannan zango uku zangon farko kun ga zangon alkur'ani zango na biyu to kun ga zangon hadisi zango na uku to kun ga zangon fiƙo kuma ba za mu yi ƙasa gwiwa ba in ƙara maimaita muku hujjar zangon farko har ƙuruni ƙarni annabi ya zaɓe su ya ce to sun fi kowa sai zo da summa tibi wata raki to sai ce malla zina ya lunahum sannan bayan jinkiri a samu kuma karni na biyu mai bi musu shi ne malamai suka ce to karnin wato karnin tara hadisi kenan malla zina ya lunahum karni to kenan na uku kaga su karnin nan na uku su ne malaman fiƙo kun ga wannan a hadisi kenan ko kuma hujjar su malaman fiƙo suna da magana a cikin addini annabi ya ce la tace bi ummati ala balala mutane ba za su taru su saki gaskiya ba kun ga wannan abin da muka faɗa a hadisi ke alura bangaren aya kuma wadda malamai suka fassara mana wannan ake nufi ya yi wani zina amuni a laha wa ɗi'un rasula wa ulil amur minkum kaga ya yi wani zina amuni ya kuma ne a ɗi'un laha ku bi allah to ina za mu gan shi ba a ganin shi ko ana ganin allah to ga alƙur'anin shi war rasula abin bi manzan shi kai war rasula abi manzan shi to in yana nan ko to in baya nan sai abi mai kuma abi zancen shi ko da ayyukan shi da umarnin shi su ne hadisi abu uku zancen shi aikin shi umarnin shi umarnin shi ya kunshi hani idan za ka yi hana ka wannan hannun sunan shi hadisi idan kai ya shiru wannan shirin to sunan shi hadisi idan maka yi bai ce tashi kai wannan yin to sunan shi hadisi an lura to kun ga wannan kenan to kun ga shine wa rasuli kenan abinda malamai suka gaya mana kenan duk wani abinda nake gaya muku ba kokari na bane ba abinda na fi ku da tattafai da daidaiwa cikin karatu to abinda suka faɗa sai in gaya muku sai kuma wa ulil amri minkum masu umurta ku da ku abinda Allah da annabi suke so wannan wa ulil amri alifi da lamta al'amrin nan tana kunsan lamiri ne na Allah ko na annabi wa uli amrihi mai cewa ku bi shi shiwa Allah ko annabi domin saboda ya ce yayin lazina amanu a ɗi'un wato can yayin lazina amanu ta jibu lillahi ta walin rasuli iza da akum lima yuhuyikum ya ku muminai ko ku yi Allah da'a ku yi wa annabi da'a ko ya yi lazin amonu a ɗi wulawa yayin yi amonu ya yi lazin amonu ta jibu lillahi alƙur'ani wani rasuli iza da akum lema yuhuyikum to kuma can aya na cewa wallahu wa rasuluhu a haku an rubuhu in kanu mu'min to lamirin aladin da ke cikin ulil amri al'amrin nan to alifi da lam tana wakiltar lamirin Allah ko lamirin annabi Muhammadu duk wanda ka da lamirin yayi domin man in rasula to kun ji to wannan zango uku su suke da baki a cikin addini to shi yasa mu ba ma tuhumar malaman mu na fiqihu ba kuma muna nihin ba su kuskure ba ne abin da muka gano kuskuren sai mu ketare shi wanda ba mu gano kuskuren ba mu kama kuskurantar da su domin shi Abdullahi ya ga mana wala dawo alubin fi baɗi wala haqu maqbulu wala min jahil fanzur li zatil qawli la lil qa'ili wa inna mal ibratu sulqul qa'ili yana cewa ba a bin malami bisa ɓarnar shi komin yawan karatun shi gaskiyar mutum ake bi ba zurfin ilimin shi ba kuma a karɓi gaskiya ko da a gurin jahili ta fito ka lura da magana da aka faɗa ba mai faɗan magana ba na sha ba ku misali za ku iya ganin farfesa a ɓangaren kowane ilimi wanda ubangiji ya kaddara mu koya mu sani farfesa ne ya kai inda duk malami ke ciki amma yana da Allah uku ko isa ɗan Allah ko kuma yana da ba Allah akwai rinsu ko babu rinsu farfesa ne a bangaren da ya karanta sai dai ka bi shi ba shi ya bi ka ba don duk abin da ka faɗa ya san shi ya san fiye da abin da ka sani amma a ƙi da shi ko dai Allah uku, ko Isa ɗan Allah ko ma ba Allah kuma kowan ku zai yi da ni akwai irin waɗannan farfesoshin ko to to kar mu tafi wani gari a nan Zariya, ko kuma duk ƙasar musulmi za ka iya ganin mutum mai karancin hankali ya zama zakiru yana la ilaha illallah ba ma cikin hankalin shi ba don Allah don annabi cewa isa dan Allah ko Allah uku ko ma ba Allah da wancan farfesa ke faɗa mai cikakken hankali ya kira jirgin sama ko mota ko kwamfuta da wannan zancen mahaukaci wanda bai wasu abin da suke ce ba ya zama zakiru to kawai yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah maganar za ku lura ko kuwa mai maganar wancan fa ula'ika hasabu jahannama ne wancan farfesa wanda aqida shi ba Allah ko kuma Allah uku ne ko kuma Isa dan Allah to wannan fa shi fadan wuta ne fa har abada khalidan mukhalladan shi kuma wannan fa zakirin nan fa ko wanki bai yi to sai ya zauna yana tafiya yana bakan yana la ilaha illallah la ilaha illallah yana ta faɗar girman Allah da girman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan bai da shagon trader bai da komi sai an bashi tuwo yanzu don bai da hankali bai da riga bai da gurin kwana mai kyau bai da sana'a sai magana shi sai ta zama magana banza magana shi ita ce gaskiya yusabitul lau da zina amanu da kaunin sabiti ko ba shi ne ba to shi yasa magana za ku lura ita ba mai magana ba wannan yana ƙara falakar da ku to sai ku gane yawan karatun malami ko sano shi a duniya ba ita ta bashi gaskiya akan da shi ba a'a ya zama abin da yake faɗi shine shari'a ta ce a faɗa in shi abin da ya faɗa ra'ayin shi ne ko ra'ayin kungiyar shi to ku bar shi da shi da kungiyar shi wannan kuma ruwan shi amma addini ba na kungiya ba ne ba kuma na ra'ayi ba ne wa ma ata kuma rasulu wa ma da hakun anu to saboda ashe kaga ba magana kungiya ko kuma ra'ayi ko kuma mu irin su ne ba wani irin su ne abinda annabi ya faɗa in ka faɗa to ka tsira kawai karancin ka baya bata ka in ka faɗi gaskiyar da ka sani yawan ka bai gyara ka in ka faɗi abin da ran kai ke so wannan shi ya kamata mu falka mu yi amfani da shi in Allah ya faɗi annabi ya yi mana bayani to sai mu ɗauka to shi yasa waɗannan malamai uku ba mu ja da su malaman qur'ani cikin abin da ya shafi alqur'ani annabi ya ba su lasi ya ba su izinin su yi magana ko suke da bakin magana duk wanda ba su ba in yi magana to sai dai ko ya bi su ko ya haka nan malaman hadisi duk abin da suka faɗa a hadisi a ce wannan hadisi a maudu'i ne wannan mu'an'ani ne wannan duk abin da za su faɗa su suke da bakin magana duk wanda ba su ba in ya faɗa ko da ya bi su ko ya banna an ji biyu haka nan malaman fiqhu duk wanda ba su ba bai da baki a cikin fiqhu sai su abin da suka faɗa to shine magana saɓaninsu ko wannan ba matsala bane dama Allah bai yi mutane su taru akan abu ɗaya ba dole sai su saba domin za a sa fahimta su ita ko fahimta ko kai kai yi mutum ba fahimta kuɗe ba don za ku ga mai hankali ya haifi ma'aukaci ma'aukaci ya haifi mai hankali to za ku ga wawa ya haifi waye waye ya haifi wawa to ko ba haka to waɗannan a zango uku su suke da bakin magana cikin addini duk wanda ba su ba ko dai ya bi su ko ya bi shekar kuma ga aya na ja ko ga kuma hadisi sannan ba daga garinmu kuma na zo da su ba a nan garin na koya kuma ga ku a garin to shi kenan muje kanablin na'am kanablin in ka mina suna ta yi to kaga kamar nafila in ya tashi daga raka'a biyu yanzu duk da aka yi raka'a biyu a nafila me ya lazumta a yi a yi me a yi me ka yadda to sai kuskuren tashi to in bai miƙe ba ya dawo in ya gama miƙewa fa shi kenan ya ci gaba mana mm. ai shi kake nufi to kanabli in kama mintusa sai ne walam ya kidu sahaban yau ba sawan da rafkan nuwa walam ya kidu bai kullar ruku'i wato bai kullar ruku'i ba a hukuncin nan biyu to kaga a wannan in bai kullar ruku'i ba to kaga sai koma ita a nafila da ne ci gaba zai a'a abin da ake nufi duk wanda zai yi nafila ba daga raka biyu ne ba zai yi sallama a tamu mazhaba ba to sai kuskuren miƙewa to bai riga ya kunna komi ba sai tana to kawai ya dawo in ya dawo ya tahiya ya gyara ayyukan shi sai ya yi ba'adi idan kuma ya riga ya kunna raka'a a waccan nafila wadda ya shiga yanzu to ya ci ko mata ta biyu sai ya kammala in ya kammala kaga waccan raka'a biyu ta farko ai bai mata bai mata zama ba bai mata tahiya ba bai yi mata sallama ba ya rage ko bai rage ba to ya zo kuma ya kulla wannan biyu to in ya zauna a ta hudu sai ya sadira kabla in ya gama to kun ji abin da ake yi <laughs> da ya dawo ne shine da ya dawo to da sai ya ba'adi to tunda bai dawo ba in ya jona ta zama hudu to sai ya yi kabli kablin kuma ga hujja nan kaga saboda bai yi zama ba bai tahiya ba bai amfani kuma da lafazin tafiyar ba waɗanda uku nan kowanne su sunna ne ake me ake me a mazhaban mu ne kamar mazhabar in manta ba ta abu hanifa shi ya ce ana yin nafila da raka'a hudu to kaga shi a mazhabar shi ba sai ka yi wani kabdu ba to maliki yana iya yin haka eh yana iya yi amma kamar kai a cikin ɗakin ka kai mu yanzu da muke wato karantar da malikiya idan ka saba tunda mutane ba karatu ke gare su da yawa wani kuma yi karatun ya mamanta da hukuncin to da ka saba sai ga ka zo da sabon addini mu tsane ka a masallacin dole da malam nan ba za mu sa ka gabata sallah ba a ce kai wannan kyale shi dan kaza ne a samu wata karkatacciya gida a danganta ka ita ko da baka san kan garanta ba to shi za ke gani muke taka tsantsan da abubuwan yawa in yanzu za ka zauna gurin duk malamai sun san karatu ai ko komai za yi sai kai in ba kuma ta ba sadda muna ƙanana mutane sun kori junansu gidaje sun raba aure sun raba zumunci har kashe-kashe an yi wai tsakanin kabullu da sadalu to da tafiya ta tafiya aka yi ta wazi har karatu da ya yadu yanzu sai ga wannan yana sadalu ni uban shi ina kabullu ko ni uban shi ina sadalu shi kuma ya fahimci ya kabullu kuma ban kin shi bai kira babu da rigima da komi a yanzu ko ana da rigima akan kabullu da sadalu yanzu to da can fa an raba aure an raba zumunci an ci mutunci an yi kazafi yawa wanda kuma kaga abin abinda ya kawo haka sai abu biyu miyagun shugabanni da wawaye mabiya saboda wallahi tallahi idan kana karantar da mutum da kyakkyawan niyya ba ka cusa mushi mummuna a kira tunda ilimi amana ce ta Allah hmm. kuma duk wanda ya zo gurinka ya fatar kato imanin shi ya kawo maka ne to ya halatta ka sai imanin shi ka biya shi da jahilci ah. ko ka sai imanin shi to ka biya shi to da son zuciya ka kai ba annabi bane balana ka ce ga abin da kake so ba fa wani mai abin da ke so a addini fa in hoban da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullun nika ga muku duk wanda wai ce ga abin da ke so to shi ba annabi ba ce an ki ai ko ba ai in ya isa ya ce musamman turguzo wallahi bai iyawa duk wanda ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a addini in ka bi shi banza ta bi fi. don Allah bai ma san da shi ba ba ina maka nufin bai san da shi ba na jahilci ya ruski Allah wanda baka aike shi ba dan ya tafi ya ce kai aiko to kai ka san ka aike shi wanda da ya ce maka shi shi ko ba annabi ba ba kuma na ɗan annabi ba a abu uku duk wanda ya magana babu nasi ƙarya yake abin da ya shafi addini wannan da ka gani in ba aya ba hadisi babu zantukan magabatan nan waɗannan uku da muka faɗa billahi lazi la ilaha illahu ƙarya yake yadda ka san macen da ba ta sanin ta da aure ne ba to sai ta yi sai ta ce ita ta yi aure ta kowa bai sani ba ne ba kawai wa zai yadda da wannan haka nan al'amuran da suka shafi lahira cewa zan cece ka ko za ka cece ni ba aya ba hadisi wallahi tallahi ƙarya kake in ka ce za ka cece ni haka in ni na ce zan cece ka wallahi ƙarya nake don me al'amarin lahira gaibi ne alimul gaibi fala yusiru ala gaibihi babu wanda kirkira da taskar gaibi in banda Allah annabi muhammadu ma ce mashi aka yi gaye da zai kuma ba a ayyana mashi mutane ba sai waɗannan na farkon nan yanzu ni da kai da kakanninmu nan annabi muhammadu ya san mu to da Allah muna daga cikin ceton shi ko ba mu daga ciki ai kwanan gaske muna daga ciki domin shi muke bi amma sharadi mu yi abin da ya bar mabiyan shi a kai to sai yanzu na naɗa kai na wai ku binin kai ku gurin annabi to kuma ni awa waɗancan hadisi ya tabbatar wani fil jannati wani fil jannati duk ya gama in kuma kun bi risala da kyau za ku ga cewa akwai lokacin da annabi zai yunkura zai ceci mutane Allah zai ce kyale su kyale su can dai can dai waɗannan ba naka bane inon qad eh, wa gayyaru waɗannan sun yi bid'a waɗansu kuma sun yi shirka idan kun ji an ce qad to waɗanda suka yi rida waɗansu ya gansu a matsayinsu na musulmi to a lahira to zai gansu da farin abin nan to da farin huska da dai surar da duk aka gaya mushi ya tunkari su Allah zai ce baka sa abin da suka yi ba bayan baka nan to sun canza addini ne ba na a ce ba shi kyale su haka nan wa gayar waɗansu kuma sun yi bid'a sun bar abin da ka basu sun tsara nasu malamai in wannan abu na rubuce to ya kamata mu yaudar kanmu bai kamata mu yaudar kanmu duk wanda zai imani ya kamata ya imani da Allah yau da annabi Muhammad duk wanda zai koyi ya kamata ya koyi ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in na ce maka zo mu yi abu ce mun ya annabin yayi in ka na fara in ina ko dubara ka bar ni wallahi ba kan gaskiya mutum yake da zaran mutum ya ce maka ga addini to ce mishi kada ya annabin yayi ya ko baka aya da hadisi to in baka da karatu zaka iya wannan tambayar sannan in mutum ya kulla tsiyafa sai ce a ai to ai shi shayi ba a tambaye shi wai shi to ko me ya faɗa shi to kaga in ba ai ba mai wannan Allah ne kadai ko me faɗa shiru shi ma ana tambaye shi hmm. in ba ku fanta ba annabi ibrahim ba ya tambaye shi ba yadda shike rayige matattu aka ce mishi a walan tubin kala a walakin da ya dama inda kalbi wallahi wani to na da amma dai ina son in ƙara nutsa cikin zuciyata ne to an tambaye Allah to shi ko annabi Muhammad ko a satin nan ban faɗi inda aka tambaye shi ba komi annabi yayi ana tambaye shi to ya wani kuma zai ce shi yana faɗa ba a tambaye shi shi fa annabi fa masumi ne kowane musulmi ya yadda wa ma yanzu anil hawa kowa ya da annabi gaskiya to duwanda wanda ba annabi ba fa to yana tuntube yana miƙewa yana kure gina daidai to dan me mutum za ya naɗa kan shi ce shi ko me faɗa daidai ne wallahi babu wannan mutum in banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa in za ku yi imani ku yi imani da Allah in za ku yi koyi ku koyi da annabi Muhammadu kuma karatu na gaya muku yadda kuka san ɗa ne duk ɗa yana alfahari da wane ne do da uban shi to karatu babu shi wanda da ya ga muku karatu ko raka shi nuna muku ina ya ciro shi kenan sai magana ta kare yanzu ai kun ga duk ta ta kare yanzu gashi ina karanta muku lawa shi ma wanda ya rubuta lawa ya ce a cikin mutasar ne shi ma mai mutasar in ka bi shi shi ma zai kai ka inda da ya ciro to haka ake so har ta kai ga alkur'ani sannan duk wanda ke da hujja a addini ba qur'ani ba hadisi ba zan tuka magabata wallahi tallahi magana shi shiriri ta ce ina jawo hankalin ku don ku san ku rike aqidar ku to ku dauki fahimta ku a hannun ku kar wani ya sulube muku ita shikenan malam muje menene na bada ka ce guda uku menene ka ce abin shafi addini mm. sai al'amarin lafiya mm. to na uku yawa sai makomashi mutum a ayyana mutum wannan zai zama kaza in an shiga lahira irin misali kaga ai annabi an tambaye shi magana imrul qais ya ce to sayyidu shu'ara'i ahan kaga ba da ikon a kuma ja mushi waɗansu ko sun tambaye shi ya halwa da su ce ah, wani na wuta wani fa wani na aljanna ga hatimu da'i an tambaye shi ya ce a ah, wannan faɗan aljanna ne alhali bai ga annabi ba annabi bai gan shi ba yadda wani zai kasance a lahira mala abubakar babu mai faɗa sai Allah ta bakin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kun ji abu uku wanda duk ya faɗa babu na ƙarya yake yi al'amarin da ya shafi addini abin da ake kusanta Allah da shi shine addini ba abin da kungiya take so ko abin da rike so ba sai al'amarin da ya shafi ceto matsayin lahira a gurin mutum hakanan to kaga wani abin da ya shafi wani zai ceto ko shi ko kuma ba zai ba babu mai wannan sai Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ku sani annabi Muhammad zai ceto hawa biyu sahabban shi za su yi waliyai za su yi duk sauran mutanen kirki za su yi al'ulama ul abiluna madu za su yi malamai da suka yi aiki da ilimin su duk za su yi ceto amma su wane ne su ne ba ayyana ba sai an shiga lahira an yi sikirinin yau sai an tace domin kamar yadda nake ga muku yanzu nan za ku iya ganin malami ya kai ko ina amma billahi la illahu a hu haramun hu haramun hu haramun hu haramun markabu hu haramun da haramun ya riga da haramun ya yi wando da haramun yake cin abinci da haramun ruwan shashi to da haramun ya aure da haramun don me yana ci da addini amma ya ga ko shi ba ci da addini yake ba amma a hakika ne shi ya san ci da addini yake don abin da suke yi ba cikin addini ko kuma tunda ba ilimi ko ba wayo to ba ga mutum in kun kama wannan wanda ya yi waɗannan abubuwa da na lissafa kun ga mada'amuhu harama? haramun hu haramun hu haramun hu haramun hu haramun abincin shi haramun ruwan shan shi haramun iyalin shi da yake aure to da sadakin haramun gidan shi da haramun abinda suke hawa da haramun ya za a tasa wannan a ce a shiga lahira bukata ta biya in an dafa shi wallahi ba za ta biya ba to a nan duniya kuma wa ke iya ganewa dan wani ya yi kunshi haramun din ya ci ya ci Allah bai sa kun gane ba har a mutu to in kun bi shi ba kun bi banza ba akwai wanda ke makara domin saboda wahalar noma a gona yana cin halar ko a gurin tun da bai da sabon mota ko kuma ba zaman karantawa to ko gurin ku shi ba komi ba to sai mai zaman wa kadai ke zama wali ƙwarar gaske domin zama na Allah da bin Allah ne bin Allah na abu biyu ne wanda na gaya muku kiyaye dokokin shi da bin umarnin shi to yanzu galibi yadda lalacewar mu ta kai in ma da za a kira ka malibi kai ta abu da kato to a rika lura ko wace irin riga ke gare ka wace irin mota gare ka sannan to da su aka saba me ya hada ilimi da ka saba da wani me hada tsoron Allah da riga me hada tsoron Allah da irin gidan da kake da shi me hada tsoron Allah da irin mota da kake hawa annabi mota shi nawa annabi riga shi nawa shi kun ga tsoron Allah da kiyaye dokar Allah ne ba wai da rigarka ba ne ko mota hawanka ko ma suwa ka saba da su kar Allah sa ka saba da kowa mafi yawan waɗanda za ka saba da su ɗin ba maciya haramun ba ne to sabo da maciya haramun da wata ta inda za a tafi gurin Allah to wannan shine magana da ya kamata mu yi mu wa'azi in muna da hankali a je malam ɓaran gaske da mota hawa yawwa akwai malaman da yawa inda suke idan an kira su hmm. ko waya ba su rika sai dai tana wurin iyayen nasu ƙarya suke wallahi idan an ka kira su sai su hmm. je a miƙa masu waya in an miƙa masu ga munan zuwa sai su ce to mu haɗu daji wuri kaza sai su ɗauki kayayyakin su kamar yadda kasan za su je daji a goya su sai su zaga su je can a haɗe da shi su gama abin da suke yi sai su dawo sun ka da an ka haɗu su sai ka suna cewa a yanzu na je gona ne wajen jewaya bayan ungurun nan nasu kuma in kan kudin da ke wurin sai abu ya baka to in in ga maka da yar abokin ka da aura lokacin da ana gane cuta na malamin da aka ce zai mata aiki akwai ta da cewa aka ko waya ya rikawa aka gaya man saboda haka in ba da kuɗi za a yi mata aiki na ɗauki naira dubu goma na bayawa alhaji ba aka je aka ba tushiyar nan ba kuma kan ban sani ba dubu goma ga tawana billahi lazi in karamin ke Allah karka bari ya tashi ga tawana ba sai ko nan sai ga tawana inda lillahi to goma ban sani ba wai za a sai turare ne guda hudu ko wani dubu biyu da ɗari biyar biyar ka gane ko wai ko malamin mutumin sarki zazzaune kowa ya ba ya rikawa inda za ka gane ka to idan an sai mishi turare hudu wanda zai yi aiki ina kudin aikin shi ba kudin ma tare da ni haka na na tafi banki na fitar da naira dubu goma na bada aka ina eh, ina kuma kallo ana rebi sai an kama faran to ba gashi na kama ba ko an kami gaje wai shi ho ba ya rika waya don Allah ka jona iskanci amma za ya rika naira kuma dole ji ga ta wannan magana ba sai wallahi tallahi an yi wallahi ban taba ji sai da jakadiya aka haɗa kai to da jakadiya sarkin zazzau na bada ne don na fi karfin kuɗin to sannan kuma in raka don dubu goma ba ko da gudu ba ina da wajen dubu ɗari tara da saba'in cikin banki to da na ɗauki dubu goma miliyan to wannan al'amarin mutane ne ha'inci da dubara to yanzu irin wannan ya ce baya ko rika waya kai ba sai ka zaci na Allah bane a kwarai ya kuma abin da yake wani kenan to ba na Allah bane sai kuma daga baya abubuwan ai dama malam da ai na ga sai mu kwanu to an kusa kansa a sannan in ya kula raka'a ta uku kammala to ya cika ta hudu liqaulin wujda saboda zancen da aka samu ana nafila da hudu zai dawo ya zauna a raka'a ta biyar musu a fadam koda a a farali wannan mujala na da fadi a nafila ne ba kula ta biyar a farali ne ba a kulla ta biyar sannan ya kulla raka ko bai kulla raka ba ba da ya kulla ta biyar shine ma'ana yarju fi fi hamis din ai musjala sujuduhu to sanda da shi kablu kafin sallama jala to shi ya bayyana a fihima a nafila da farali domin in ka lura ya miƙe a ta biyar an ce mai dawo in ka lura rashin zaman nan me aka rage ba a rage suna ba miƙewa ba a ce miƙe ba ya kuma dawo an kuma yi mai to in mun yi kawaidi Allah sa kawo mai kawaidi wa ma na ƙasa wa zada to alhamdulillah yayi na'am mudlakan abin da ke ce mu asjala ya saki abu wawai to asjala yusjilu isjala a dalaka yuduliko ɗin lakan a ba mu mazu yawa ga mu gaskiya can da yake masannin ta sari fili na hausa a dalaka ya saki yudiliku yana suke idalakan saki to sai a zo da mazarin shi bimi a ce mutlakan sai malamu na cewa to sake ba gaidi abin nufi an bude kofa kai komi ma a yi haka nan azala yuzul isjala shi zai ka zo mashi da mazarin shi mimi musjala a sake yayi to salati goma ga ni goma sallallahu alaihi wasallam